يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu alhijir wanda ya zo daidai da wanda ya zo daidai da shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha uku a miladi idan ba manta ba muna cikin babul tafa'ati wal khiyar muna cikin na mai magana akan idan za a yi aure tsakanin mace da miji mace da namiji dole a samu kafa'a dacewa kafa'a wato ya zan dukan sifofin da ke ga namiji sun tattaru kan mace to waɗannan abubuwa mun karkasa su gida biyu akwai waɗanda shari'a ba ta la'akari da su akwai wanda shari'a na la'akari da su shari'a tana la'akari dole addini ya zan iri ɗaya wannan kenan dole tsakanin mace da namiji ya zan dukan su musulmai mumin nan sannan kuma abu na gaba an karanta wani abu mai kama da hali shi ma ya zan iri ɗaya saboda alayka bi zati dini wal khulq da kuma idza atakum man tardawna dinahu wa khufwa wa khulqu fazawwijuhu ana bukata hali hali anan na musulunci irin halaye kyautatuwa na musulunci da muka ambaci akwai wanda shari'a na la'akari da shi in ka ga dama shine ne shine yan shine yanci yanzu dukkan su diyana ba bayi ba amma in mutum ya da wannan haƙƙi ya ce shi bai da la'akari wannan ya halatta ta aure baiwa kamar da bawa ya halatta ya wuri ya wannan babu illa game da shi hadisin barira ya nuna mana haka nan akwai khiya wayannan guda uku su ne kawai musulunci ya da a matsayin su su zama mutum ya ɗauke su sauran kuma ba al'akari da su irin wadata wannan ta Allah ce ko kyawo ko asali ko wani abu na daban wannan ce hadisin za mu tashi na gaba yana magana kan duk da hadisin da muka karanto na barira shi ma kan khiya ya ka magana da hadisin وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحكي أختاني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق أيته ما شئت وانا خيار كينا ضد وأن حديث هنا دروني kuma yana da maganganu da yawa ta hanyar sanadi na yi sannan kuma wani sa'in ta amma dai wasu malamai sun kafi kan cewa ana aiki da hadisin musamman shi wanga da muka magana amma yana da illa ta wajen sanadi sannan wajen mataninsa yana ɗaure kai bari mu ji daga da shi wannan na, ibnu fayruz ad-dailani dan fayruz ad-dailani fayruz ad-dailani ya musulunta zamanin manzo sahabina sallallahu alaihi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi fayruz ad-dailani sahabina shi yasa da muka ce daga da haku shi an kace an abihi daga babansa fairuz ad-dailami ina fatan mun fahimta nan matsalar take tun da haq ibnu fairuz ibnu fairuz ad imam al-bukhari ya ce akwai babu ittisali sanin tsakanin su saboda zahak bai yi karatu ga babansa ba hasali ma dai babansa ya kaure yaro wanda bai samu dama ya karatu da rai ba kila na fatan mun fahimci wani abu a nan na yanke kai na hadisin wanda kuma shi da hab wanda ya waito gare shi ana ce masa abu wahab al-jaishani abu wahab al-jaishani wanda shi ne ya waito mana hadisin da dahab shi ma yadda sun bi dahab shi ma tsakani da abdahaku akwai inqita kila fahimta don wani hadisin su wa suka shi da muka ce rahu ahmad wal arba'a sun rawaito ta hanyar abu wahabin al-jaishani daga dahab daga babansa fayruz ad-dailami to imam al-bukhari ya ce abu wahab al-baishani bai kafi hadisi bai karatu da bahak ba kamar yadda hak shi ma bai karatu da babansa fayruz ad-dailami ba wannan kaga akwai illa tana ko ba haka ba hmm, illa ta wajen sanadi akan haka hadisin ko sanadin ya ai gari mai rauni ko ba haka ba to amma mu ji sauran hadisin qala shi fayruz ad-dailami yace kuntu ya rasulullah na ce ya manzon Allah inni aslamtu wa tahati ukhtani na musulunta ina aure da ma yan uwa guda biya da ƙauna. ba mamaki shi kafiri na wannan ba ba mamaki na ba ko ba haka ba to amma yanzu ya shigo musulunci biya da ƙauna duka yana aure da su Ku tambayar da yake yi yaya isanin zama ne da su ya halatta a shari'a فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما الله يشي مي بلغ أيتهما شئت بلغ أيتهما شئت cikin su ka guda ko ba haka ba wace za ka saki duk wanda ka so ka saki tsakanin su da yan wannan guda biyu ka sake su wannan shine daure kai din ta hanyar matan ta hanyar sanadi mun fahimci abin da illa ta hanyar matan daure kai da a ciki shine kana aure da misali hindu ko ba haka ba ita an mata ta farko da ka aura a matsayinta matar ka sai ka aure ta shin ya halatta ka aure kaunarta bai halatta ba tunda nufin aya ya ambata wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salaf da yana jero matar takin da suke haramu ka aura shine ya da kauna ko ba haka ba to ashe in kana aure da hindu kenan kaunata ta haramta gare ka ko sai ka ce ka auro auren wa abba yi ba cikin su kauna koyar to ana cewa to sai ka so ka tamban ka ce to ka auro kaunawa sai in ce ma ni saki wadda ka so ko saki ta biyu bai ta auren ta Allah ta ce ko bayan ba ko shi ne daure kan cewa ballik ayyatahu ma shi'ita kun ka ce shi ne daure kan madadin saki ta biyu in ta farko kake aure da ita sake ta biyu eh, in ya kake aure ta saki kauna ke da su ita ta biyu ko in ko kauna kake aure da ita saki ni saki ko ba haka ba yawa sun ce nan akwai dan daure kai da hadisin ya inganta babu ja duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yace alal aini war ras ko ba haka ba babu wani daure ta annabi yace haka amma abin da aka dan rigimar da ingancin hadisin lau sahha da ba mu ce haka ba ina fatan mu gane sai dai lallai jumhuru malamai sun ce kamar hukunci sun ce in mutum ya musulunta ya zo da mata guda biyu ya da kauna to za a ba shi zaɓi haka jumhur sun ka tafi wasu kuma suka ce ma za mu hadisi bai ganta ba mu tarkata shi mu aje gefe guda mu ɗauki aya zahiri wa an tajmaru bain al-ukhtayn illa ma qad ba a tara mata biyu saboda haka wanda ka aura ita an matar ta biyu ba mata ta ba shirme ta kai saboda haka da ka zo da su ta biyu ita ita an ta kila fahimci wannan mas'ala ce fiqhiyya hassasa suna tsare shi tsakanin malamai amma dai an ba ta ɗazu, jumhur sun tafi kan wannan su suka goya ma hadisin karfi sai aka yadda hukuncin shi yasa ai muka diba cikin fiqhu ko ko yace da tafa fiqhu ba malikiya dai ba duka mazahib arba'a sun tafi kan haka ne a fahimci wannan hadisi na gaba wannan muka ce rahu ahmad wal arba'a illa nasai arba'a illa nasai sannan sai mu ce kenan abu dauda da tirmidhi da ibnu majah wasahu ibnu hibana wa darqutni wal baihaqi amma wa a'allahu al-bukhari bukhari illa kashi saboda shine amirul muhaddithina kauli ne ya zama rajihi yawa duk da dai dara kutuni shi ma mutashaddidun na amma duk da haka ya ya inganta shi to amma dai maganganun bukari sun sun tuka ce kan hanya in mun kaji ba ka'ida shi ka'ida ilimin hadisi din Allahumma sai akwai wata hanyar kuka inganta shi kuma wanda ba mu samu ba abu na gaba shi ma wannan irin da dazuna jikin sa dai da rauni sai dai ba rauni sosai kwarai kwarai ba amma dai rauni da rai sannan kuma shi ma daure kan da aka irin na dazuna ga hadisin wa salim an abihi salim ibn abdullahi ba salim wannan da abdullahi wani abdullahi abdullahi ibn abdullahi ibn umar bin ibn khaffali shi abihi kenan saboda haka hadisin mutasili ne amma mu saurara abin da za mu faɗa daga abdullahi shi yace anna zailana ibn mata wani arne a zamanin mun sallah sallah a taitaccen arne na kuma mawadaci na ya zan ya musulunta aslama sai zai shiga musulunci sa'ad da shiga musulunci wala hu asharatu niswa kina da mata wala hu ashru niswa kina aure da mace goma mawadaci na sosai cikin jahiliya mata goma a gare kuma aka yi sa'a fa aslam na ma'ahu gaba ɗaya sun ka shiga musulunci hashi hashi fa amara fun najiyu sallallahu alaihi wa wa sallam an ya min hunna arba'a na babba shi umuni ya zaɓi ta ko ina zaɓa ko na ƙarshe ko na tsakiya ko na farko ko an ya arba'a hudu dai an kashe ya zaɓa shi ma dai irin na ɗan jiya ne sai dai wannan alhamdulillah dai na ɗaurin irin wancan don wannan auren jahiliya akan wade ka haka aka ɗauka shi ma'ana idan yi da musulmi idan kahirai biyu suka zo suka musulunta to matsawo ba dangantaka a tsakaninsu mai hana aure ba auren su sahihun na kila an fahimta saboda haka shi wannan auren da ya da su sahihun na sai dai da illa guda ta biyu an hana wuce hudu shi illa an hana wuce hudu kan haka dole komo ga hudu shi yasa sai a bashi zaɓi da wanda ya zama ba sani ba ko mun gane to wannan shine ka'ida shi ma wannan rahu ahmad wa tirmidhi wa sawi bin hibban wal hakim wa a'alla bukhari nan ba bukhari dai ba wa abu zur'a wa abu hatim waɗanda haduwa su hukku uku nan illanta hadisi lalle lalle ba na da bukhari da abu hatim da abu zur'a duk da dai bukhari yana cikin mu'tadiluna tsaka tsaki wanda bai wuce iyaka kun bai kasa a gwiwa amma abu zar'a da abu hati mutashaddiduna suna cikin waɗanda in sun karauna na sai dan duba don saboda ko sun yi tsauri ko ba haka ba amma in dai sun ka saka ha to har irin su ba tsauri sun kai da kai to kaga ai ka keta rijiga ko ba haka ba to ala kulli halin amma imamu bukhari ya illa sai dai Ibn hajar al-asqalani mai bulughul maram a cikin littafin a tarhisu ya ba ya ba Bukhari da Abu Zur'a da Abu Hakim amsa game da illolin da sun ka faɗi akan haka shi ya ga hadisin hasanun na ya hurtacci bihi ila fanci wannan kan haka jumhur sun ka ɗauki hadisin shi ya hujjar Bukhari shi ya hujjar Imam Malik shi ya hujjar shafi'i shi ya hujjar Ahmadu bin hanbal duk waɗanda gaba ɗaya su a hujjar su na cewa idan kahin yan musulunta yana aure da tsaye da mace hudu a fahimta sai da mace hudu to fal yakhtar arba'a wannan shine fatan ila fahimta ala kulli halin wannan shine kauli wanda ke zama rajihi abu na gaba shi ma hadisan yau suna daure kai a wajen fiqh hudin su daga wanda mun ka ambata na farko da na biyu to ga wani shi ma mai dan rage da yawa hadisin biyu za mu karance su lokaci guda sun hadisai guda biyun na suka ba da fatawa daban-daban hadisi na farko hadisul abdullahi ibn abbas aka ce wa an abdul wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث nikaha an ji wannan raddan nabiyu annabi ya maida ibnatahu yassa zainaba zainabu yassa zainabu shi man sallallahu alaihi wasallam mun san yana da ƴaƴa guda uku mata guda uku mata akwai zainab wanda take ce ita ce babban akwai ruqayya akwai ummu kulthum sannan akwai fatima waɗannan su ne mata ko rukai eh, zainab wannan abul afi ibn rabi shi wannan za magana a kai ne shi aure ta ruqayya da ummu kulsum usman ibn affan ya aure su su biyu ya aure ruqayya Allah mata rasuwa a shekarar da aka yi badar Allah mata rasuwa a gida ce sama bai samu zuwa badar na jinyar jinyarta to sannan kuma ta rasu kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya bashi ummu kulsum ita ma dai ta rasu duka sun suka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu sannan ta uku hudun ita ce Fatimatu ita ce wadda Ali bin Abi Talib ya aura duka radiyallahu anhunna ajma'in to magana yana kan Zainab binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zauja Abi Asif ne ibn wannan aure an yi shi tun zamanin ana Makka Zainabu ta yi aure ta aure Abu al-As kasance ita ce ta cikin manyan ƴaƴan manzo sallallahu alaihi wasallam akan kauli wanda ya zama mashhuri duk da dai a wasu mata suna cewa Ruqayya ita ce babba amma ina magana a cikin jerin mata jerin maza suna cewa qasim shine babba shi ya samu aka annabi sallallahu alaihi wasallam kinaya da shi ana cewa abul qasim don sunna ta ishara cewa in za a yi ma kinaya kunya ce baban wani za a yi ma da ɗanka na farko ko da mace ce kuma kala halin da cikin yaya ana cewa zainab ita ce babba ita ce wannan ana cewa ruqayya da cewa da ni a zainab shi ne ya zama mashhur baraji rajin ba mashhur wannan Allah ya aurar da Zainab da Abu al asim tun lokacin da ana zaune ko ko ce musulunci bai zo ba ana jahili musulunci bai zo ba ana na alhamdulillah tiriyan tiriyan musulunci ya zo sai mun sallah sallah da shi da ya'yansa babu wani jahila ma kun san duk gaba da su shige musulunci ko ba haka ba tun gidan mun sallah sallah babu wani jahili alhali zainab tana gidan abul asu amma shi bai karba ba ta fahimta sosai shi bai karbi musulunci ba amma ita zai da sakar musulunci don mu kiyaye da wata kalima da zafi cikin hadisin ana cewa lokacin da kan musulunta a ma'ana rawu lokacin da sai hijira ka ba lokacin musulunta ba kila an fahimta ba musulunta ba don gaba ɗaya an kashe wanda mun sallah sallah ya ce ana nabiyullahi gaba ɗaya sun kashe duk giran mun sallah sallah alakul da da muke karatu zainab dai tana musulma amma karkashin abu ashi lokacin da bai musulunta ba amma dai ba mamaki ba ayat ta ta hana aure tsakanin musulmi da kafiri a wancan lokacin hasali ma da ana makka ba magana a hakamu auratayya cinikayya sai da sai suwa Mu'amuni babu wannan duk aqida kawai ta kafu saboda haka ana nan haka nan har aka yi hijira aka koma madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga tsakani ne da shi da mutanen maka ko ka kakarar makka aka yi karfiyar badar badar kubra cikin rashin sa'a abu asim ya shigo cikin tawaga ko cikin sojojin quraishawa da su ya kama musu sallah. alaihi wasallam tare tursa ta mai da hankali lalle ta yi zuwa ta yi abu asim ibn rabi' sunan littafi kenan duhu man talabu wa suka cewa insha Allah ka bincika kasuwa kila a samu abu asim ibn rabi' sunan ka kenan shikenan aka tursasa masa suka ce ina ai ba kai dai ba kai kake da mata cikin musulmi lalle sai ka zo aka tafi cikin rashin sa'a eh sai ya fada hannu ba a kashe shi ba dai amma yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ko waɗanda musulmi sun ka kama cikin mutanen da aka shiya mutum saba'in ko amma da kun san an ce an yi nasara kan mutum saba'in da yanka an kashe su wasu saba'in an kakkama to cikin rashin sa'a abu rabi abu da as rabi ke ya fada hannu da ya fada hannu kakko manta kasu da muka yi ba da daɗewa ba jibairu bin mutu'i shi ne aka aiko ya zai fanshe su ko ba haka ba har yanzu iske mun sallah suna karatun wasul ko a sallan magariba abin da sai bata dai sun ka aiko da aka yarjejena da annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa zai karbi fidiya ko ba haka ba kowa ya fashe kai ne fa in mannan tida'an wa imma mannan ba'd wa imma tida'an hatta tada al-harb awzaraha wanda shi ne mamun Allah da sarki ya saukar ayi yana dan nuna da sun san da ba su karba ba don saboda man sallah sallan ya shawarci sahabbansa shin mu karbi fidiya mu sake su ko ya mu yaya da su abubakar as-siddiq ya fara shara ce ya rasulullahi kaga yan uwan mu na duk jinin mu na duk abu guda mu musulunci gana yanzu ya raba ba mu mu tausaya ma zumunta mu kiyaye zumunta mu karɓi fansa su koma cikin iyalansu umar bin khattab ya ce a, ai sun san da hakan yan uwan mu na ko ba haka ba da zumunta da kaza kaza amma suna tsaro su ya ke musu kashe da su ne sun ka samu nasara kan mu da suna mun haka nan eh, eh ba su yi muna amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga bangaren abubakar ya laushi laushi ya taushi taushi kuma ya yi rahama rahama saboda haka sai ɗauki wannan ko ba haka ba amma Allah ya saukar da ayoyi yana ganin rashin ko ku yana ganin da sun ɗauki shawarar Umar da ya fi ba zargi ba ba ganin da isa don annabi Allah ba shi dama ko ya yi fansa ko ya kashe ko ba haka ba ko ma ya saki bai ashe ko ɗari ba to abinda Allah ba ka wannan dama ka ga mai zargin ka don ka abin abinda ka sauka amma a kan fuskar tauhidi da sun ki karɓa sun kashe su gaba ɗaya da sun huta da wahalar da kun kasha a gaba da bauta ta ba ko ba haka ba eh eh a kun tabbata kan haka daga cikin wanda sun kafa shi kansu hatta daga cikin dangin manzo sallallahu alaihi wasallam Abbas na cikin mutan da wannan shi na cikin faffofin manzo sallallahu alaihi wasallam sun zahe tuwa ce mu umul fadal mata tai to ga dai dukiya ta gaba ɗaya ta tara dukiya ta ya koye ya mai da dinariya ya wuri yace to ke san wani harkar kake kila a mutu kila a dawo to dai ko na mutu to kai kuna da abin da kuka rika ki da ke da yayin ka ji addinin kware ko ba haka ba haka ma kamata kai musulmi ka zama ta hi gaba dai ko ba haka ba ka shi a tare da gaskiya ka hin shi maka waye amma ya ɗauki in yadda shi to shi dai ko dai a mutu ko a ci nasara shi yasa tun yanzu ya tanadi to haka kowa to amma dai Allah ya sa ya mai dan dogo bai mutu ba can yanzu Allah ne da rahama sai ya fada cikin wanda aka kama A yana cikin da mun sallah sallah yace Abbas ko kaji ya fadi yanzu han sa an ka an ka yanke shawara a basuwa ka wala ka yace ya rasulullahi ban da komi ba ban da komi ko zan kai na shina ya kariya ko ba haka ba lokaci ko bai da komi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahaba Abbas da ka da ka hito ba sai da ka kira ummul fadli ba kan nuna mata ajiya kace gashi ko baka dawo ba kaza wuri kaza kun ka aje fa dinari kaza kun ka aje ya ce karya lalle annabi muhammadu to lalle ko dai bo kan shi ko gaskiya lalle cikin wanda abu ana guda bai yake lokacin Allah bai bai nufi ya musulun da lokacin ba amma da yake tun da an gane ya za a yi ba za a yi a fiya to saboda haka an sa umar ta tsala ta domin kuɗin nan ciki a to a farsai haka an kai shi ku abu da shiga hannu bai da dukiya zainab mata shi sai ta aiko abin wayanta na cewa gashi a farkai nabi sallallahu ya ga abin wayan sai da ɗarsa hawaye saboda abin wayan na khadija ne wani tabbata sai tuno da khadija radiyallahu anha amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ni ba saboda doka ta kowa tana hawa ko ba haka ba to amma sahabbai sun kaza ta anya to ai kayan ba na abul asu bane inda na shi na sai ko ko da haushi ne ko ba haka ba na diyar annabi ta ita ma na ba na talla ba asalin ta na uwarta Khadija irin wanda da Allah ya aiko yace Allah na gaishe ko ba haka ba ya ta karama ke ko ba haka ba sun ga tausayin cewa ba su yi amsa kayanta suka ba ta suka yi mata fida suka ce ba su amsa wannan kashin kawunan wanda ya ce duwa da su dama to da an ka ba abul asu fida'u ko ba haka mannu ba da'u ba mannu sun ba a ji komi gare ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to zan za mu sake ka amma da sharadi guda wani sharadi da ka koma ka tuno min diyata amma ku manta lokacin nan babu harancin aure tsakanin musulmi da har yanzu ba saukar da doka ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya garshin dacewa a ce irin wannan da kuma irin wannan kwama talar da ake har irin yayin karin halin tuwa ya ce annabi har azan haka kuma lalle irin haka ya ce Zainab ba ta cikin kwanciyar hankali ko ba haka ba bai ce ka kuka ba kiyaye a ka tuwo mi ya ta komo waje na da sharadin ka dauki haka ku sa in aka ce ka din sai ka wannan alƙawari Nabi sallallahu alaihi ya aika mutane na tsaya bakin Makka jerin Makka in ta fito su rakota to kuma haka aka yi Abu na yana zuwa cikin Makka ya ce mata koyon ba tun yana son ta kamar da masu sami ka ambatawa kusa ko kama da haka nan ko dai bai da kai ba kamar yadda mijin bai nuna kasan bai ko ba haka ba to shi na so ta kware da gaske sai ya ce mataya na ɗauki alkawari daga ki ya ce in mai da shi saboda haka ta sai ta gida amma ki sani ina so amma alkawari ya ɗauko saboda haka ta tashi ta ta fito suna kai hitowa ta gamu da yan rakiya sun kawo ta wajen Allah sallallahu alaihi wasallam abin da muka tambaya ya yakin badar shekara ta nawa an kai shi ta biyu bayan hijira ko za ku jazakumullahu khaira ta biyu bayan hijira ana nan ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta shida aka yi sulhul hudaybiya ko a sulhul hudaybiya wannan lokacin da an kai wannan sulhu daga cikin sulhu in ba ku manta ba Hansa wata ka'ida na cewa idan musulmi ba suna mutu su duka ba amma wannan kun santa idan daga cikin mu su ka haraka cewa haka nan ya balle ya komo cikin ku to ba mai da kuma san mu da shi kun yadda annabi ya ce mun yadda amma idan wani cikin ku ya balle ya shigo cikin ba mai san muku shi kun yadda annabi ya ce mun yadda kina kusan da ka'idar kina cikin ka'idar da ko kuma point wurin da lamba din da tabba musulmi mamaki na min sahabba Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun kaji zahin ka sai da annabi musu hasara suka ce ya rasulullahi mun ga zalin shi ba ke za ka dimu da wanga wanda ai zalunci na a ce ɗayan su in ya ce komo cikin mu a ce ba mai sai a ce mu mai sai ne amma mu na mu in ya koma cikin su ko za su mai sai ina kuma kai da haka Allah ya ce mun yarda tun da ya ce mun yarda ya za a yi kowa ya shiru sai da an ka zo annabi sallallahu alaihi wasallam kai musu fassara yace to ina tambaye ku in har wanda a cikin mu yake kai kuma cikin mu ya bukata mu da shi mu bukata sai dan cikin mu irin wani ka gane sosai haka ko ba haka ba ka balle ka koma cikin su ya fani ka ba mu hasu kai ku tafiya? ko ba haka ba yace su ko in dan cikin su ya balle ya komo cikin mu za mai san musu shi Allah zai ba shi mahaifa to wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa musu wani abu ba wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayo shi ko ko Allah ya sanar da shi shi amma faɗa musu shi a wannan wannan matsayin to shi ne zai sababar da wani abu ko ba haka ba zai sa kayarin su su walwale su ci wannan maganar su ce ba su yadda ba ko ya taho a mai sai ko ba haka ba eh eh to amma sai man sallah sai fasu haka zamu iya gane haka nan ta hanyar abul basir ko ba haka ba ana ana rubuta wannan agreement wannan kirki wannan sulhu cikin rubutawa sai ga wani ya ashe an daure shi shekara da shekaru ya samu mu yana son ya samu sa'a ya ballo bai samu ba sai ga ya ballo nan ya samu sa'a ya kuci ya shirko ya zai kwaɗe gaban annabi ya ce ya rasulullah ina musulunta ka taimake ni na musulunta annabi da maka sun ka da kasa ta alƙawari ba ta yi alƙawari duk wanda ke so wajen ya koma za ka mai san mana su annabi ya shiru yace to shi ke ku dauka Allah ne jira dadin haka ba abul basir kenan aka saka kiyasa nabi yace Allah shi na mafita aka ke sa aka mai shi ana nan sai ga Fatima jikanyar a Fatima yadda afan in ban manta ba Jikanya Abu Talib ko in ce Fatima kaunar ko ɗiyar abu talibin kan yi abdul mutallab sai ga shi ta ko da gudu ita ma saboda ba samu ta musa ta cikin kanji ita ba ɗaure ta an kai ba amma kasancewa ta mace ba ta iya wani kirkira amma lokacin da an kace ga manzon Allah ga ƴan uwanta ga ni ga ni ga ni sai ta samu kirkira ta ballo sai ta sheko ta zuwa wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce kawo ta alƙawari sai Allah ya saukar da aya na cewa banda mu'minai ko ba haka ba mata idza ja'at al-mu'minatu muhajiratun ko har zuwa karshen aya famtahinuhunna idan an ka an ka tabbatar da mu'minai na fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna illun lahum wa la hum yahilluna lahunna Allah sai ce to wannan kan cin cin kafin ya yawa ko ba haka ba in dai namiji na shi wannan katon kai ne na ya san magani ko ba haka ba kuna mai sai a sai a ta artabu amma mace wannan ba a mashi ta Allah saukar da doka ko ba haka ba wannan tsara tabbaci duk wanda ya yanka doka ko wane ne ta Allah tana bisa gari annabi ga shi ya da wani alƙawari da an ka ɗauka ko ba haka ba har ya yadda har an fara zartar da wani sashe na shi ko ba haka ba amma nan ta ce Allah sai ya saukar da doka wanda yake kisa sashe sashe ya shi to wannan mata in dai mace ta an ka tabbatar da muminata imanin ta take to ba a mai shekara ko ni ta ka zama sai ne ta zama ko yakin ra'ayi sai dai ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kenan Allah ya saukar da haka saboda ka ba ba ku ita in dai yaki ko tihiya in kuna son abin da kuka so duk kuwa zamu mu iya fanfarta amma ba a mai san muku wannan kasancewa ta sun suka diba ta suna duk ɗan dangin annabi ta ko ba haka ba ga dai Allah ya ta kaya ga dama ya san ɗan cikin ta shi yasa ba su ma an shi take koyi ba annabi ya wuce da ita aya ta sauka ta ce ne tacce ba a aure daga yau ran hudaybiya shi ka so mu jawo da yau ranar hudaybiya musulma haramun ta da kaji ko ba haka ba da yau duk musulman da an musulmi tabbaro can ta fito to haramun ta ta koma mawa musulmi kila fahimci wannan ta komanta abu da asiri musulunta ba ko biyar manzo sallah sallan tana gida ba ta kota an kai ba ko ba haka ba ashe akwai aure ko auren su na nan tunda doka ku a ba san ba sun sa ta hana ba shekara nawa Bada, shekara ta biyu hijira shekara ta uku ta hudu ta biyar ta shidda ko ba haka ba ko ta shidda duk gaba dai tana nan matsayin ta matar abul ko to sai yanzu aya ta sauka ta sauka ne ta sauka babu aure tsakanin musulmi musulma da kafiri to sai kaga kan haka automatically automatic ko ba haka ba babu aure tsakanin Zainab da Abdul ko sai ya aure wani da jira ai idda ko ba haka ba sai idda ko ba ku ambata ne ta musulmata ba sai idda ko ba haka ba sai ta zanna shekara ta bakwai shekara ta takwas mu ɗauki kauli ɗin guda don hadisin ya yi mana sauƙin ganewa yawwa tana ne tana ba ta ƙare al'ada ba ta ga ƙuri uku ba kina kun fahimta ƙuri uku haida uku ko ko in ce tsarki uku ai ana iya yin haka nan ko mace ta ja ba ta haila ba sai wata uku ko wata huɗu sai ba ta ga kunni uku ba har ta yi shekara biyu ta shiga cikin watanni da fahimta ana cikin haka ku taya ni kirga muncin shekara ta shidda hudaybiya an ka yi an haram an haramta aure ko ta bakwai daya ta takwas biyu ko shekara ta bata kare da ba cikin ta takwas din sai annabi sallallahu alaihi wasallam yi fatahu makka ai ba kuma shi ba cikin fatahu makka fa aslama abul ashir sai mijin ya musulunta a fatahu makka ko ba haka ba sai ibn abbas ya ce muna radda nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ibnatahu zainab ala abi al-as bin rabi' ba'da sitt sinin bin nikah al-awwal dun ba ta kare yadda ba wannan shine hadisin fassara su ku ta kai sai hadisi yana daga cikin fassarori hadisan da sun adda ya fassara sai ya rigince ka duk gaba daya saboda musamman hadisi na asali to amma in ka bi tarihi ka bi ah, musamman tabaqat na ibn sa'd ka bi tarihin musulunta shi abul asi ka bi aure ka bi matsalolin haka harka takwa shi da an gane ta haka malamai dole sun kai wannan tawili suka ce auren suka ce iddata ta jinkirta na bata ga hailan ba tsawon shekara hudu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga auren bata kare ba ko shi yasa fikihun da zahiswa a wasu hadisai sai dace da wannan na cewa idan kafiri da musulmi kafira da musulma afwan idan kafirai biyu mata da miji mace ta musulunta ko ba haka ba to auren su mawqufun haka cewa ba dalaki na ba ba ya lalace mawqufun Tunda da ita musulunta to za ta yi wada musulunci ya tanada ko ba haka ba musulunci ya tanada idan mace ta rabu da mijinta ta yi idda ko ba haka ba to tun da ita musulunta za ta yi idda to in matsawar cikin idda ta namijin can yan musulunta fa ko ala nisabi kila an gane in ko bayan ta gama idda to nan shi an da dai, ko ba haka ba muhallil jadali mu saurara mun gane wannan فرد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن ربيع بعد ست سنين في النكاح الاول ولم يحدث نكاحا bai wani aure ba amma sai in ka fassara haka da fassara haka ya ma daidai ko ba haka ba amma wadda sun ka fassara wata fassara cewa annabi ya mai da zainab akan abul asi ba'da sitti shine shekara ta shidda tana zaune gida ko ba haka ba sitti sini sai suka rasa ina za sitti sini da yaushe an gane sai suka ga sitti na sai su ce ba'da islamiha wasu ce ba'da hijratiha ko ba haka ba sitti na shekara shidda tana zaune gida sai suka fassara shi amma zan zamu sha bar mu karanta hadisi gaba sai sun ka fassara ashe tun sadda abul as ya sallamo ta ko yace ta dawo gida a badar shekara ta biyu ko ba haka ba har zuwa fatar makka su a nasu gari duk sannan auren ya lalace an gane da sallamo ta auren ya lalace to amma ana nan sai fatar makka fiye mai da ita ko sai a sai ka rubuta to aure ya lalace amma sai mai da ita ko to mu ci gaba walai da sunan kara huwa kamar ko wal arba ila nisa'i wa sa ahmad wal hashim sai a to an amr ibn shu'aib an abihi an sallallahu alaihi النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص في نكاح جديد وكاجي في أكرم كبد أنك shi a wannan ruwa ta amru bin sha'ib daga babansa da kakansa ya ce annabi ya mai da iyasta zainab a wajen abu da asi amma sai da ya sake gina kashin da sabon aure sun kaura ko to in ka fassara hadisi da wanda mun ka fassara ba farko babu kawo amma in ba ka fassara da haka nan ka ɗauko sadda abu da as ya sallamo ta ba ka san da cewa lokacin da aka yi haramci ba la hunna illun wa la hum yahilluna lahunna baka san tarihin cewa ta sauka hudaybiya ba sannan magana haramcin ya sauka bayan wannan shekara biyu an ka karu ta karu kila fahimce ni to in baka san haka nan sai ce ta shekara shidda tana gidan musu sallah sallah kuma lalle lalle ittifaqan ba ta yi haila tsawon ba a cewa wai inda ta tsawon shekara shidda ɗayan biyu za ta fassara in ma dai ta ƙare idda bayan ta ƙare tana nan zaune an kamar san mai ita babu aure ko ba haka ba ko ko ka ce kwata kwata auren na nan ba kwanci shi an kai ba tun ko tun sallamo ta har zuwa ranar in ka ce ba walwale shi ba to sai ka samu shubha kenan ba ai aya da ta sauka ga jiya ba an fahimta to shi yasa ku saurari magana sai kala tirmidhi tirmidhi ya ce hadisu ibnu Abbas, a hadisi ibn abbas wancan na farko ta hanyar sanadi ajwal isnad ta hanyar sanadi ya hikau amma wal amalu ala hadisi amr ibn shu'aib amma a fiqi hanci wal aka unwani a hadisin ko ba haka ba haka jami'u sun kada suna unwani ko saboda fassarar da an kai shi ta nuna hakan amma inda ta fassara daidai wanda mun ka fassara ta farko dukkan su ana unwani da su Allah ya samu gani sun doki sun ɗauki fassarar dai cewa hadisan da suka tabbata na manzo sallallahu alaihi da yawa da yake ambata abubuwa da yawa na cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance idan mace ta musulunta ta riga mutumin ta musulunta to daga baya zai musulunta shi na bari sukan aure su matsawon bata kare yadda ba wannan shine asali ko ba haka ba matsawon bata kare yadda ba hadisi ya tabbata hadisin ibnatul walidi ibn al-mughira yan walidi ibn al-mughira wadda a karkashin safwan bin umayya ta musulunta ta zo wajen annabi sallallahu ta zanna wata biyu a wajen manzo sallallahu daga baya safwan bin umayya musulunta ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ta yan mai san mata ta babu wani da shi ko ba haka ba sannan kuma duk wanda an ka samu duk wanda ka musulunta mace musulunta gaba ɗai mai sheta aka yi matsawar mijinta yan musulunta a lokaci a wani lokaci a cikin idda haka an kasan duk hadisan haka suke idan kuwa ta ƙari idda an fahimce ne ko ta ƙari idda gaba ɗaya har ta zanna kila can bayan shekara wa shekaru mijinta yan musulunta ya taho wanda an ka saba ana ɗaura mu sabon aure na ba haka aka saba ba nan ma duk fatawar haka aka ji duk son haka aka ji ko ina haka fatawar take shi yasa tun ya yake to haka fatawa ga hadisin ga na cewa sabon aure aka sake to gare aiki yake amma hadisin Abdullahi bin Abbas ya ga inganci shi da aka huta amma albishirin ku hadisin Abdullahi bin Abbas shine ingantacce ko ba haka ba sannan kuma bai ci karo da hadisin amru ibn shu'aib ba duk da hadisin amru ibn shu'aib kila fahimta da'ifi na an fahimta lallai idan mace ta musulunta sannan mijinta yan musulunta kabun ta kare idda shi nan babu wani wuri alali kare wannan kuma idda ba ta wata ba ta wata biyu ba ta haila ko kwana nawa wata ne mun fahimci wannan amma in kuwa bayan ta ƙare idda bayan ta ƙare idda shi ke nan sai an sake samu mun fahimci wannan wannan kaulin jumhur kaulin jumhur amma kaulin da ba na jumhur ba daga cikin su akwai mai zabin ma'adi fi hada khairul ibadi ibn qayyim al-jawziyya yace yace a ka'ida wanda an ka samu duk hadisan da muka tattara a zamanin manzo sallah alaihi mun fahimci wani abu cewa duk wani san musulunta auren ta mawqufun ba dalaku annabi ka cewa ba ba rabuwa aka yi ba mawqufun aka ce mai sai yake ba a saki ba amma bai ku ta kila an fahimta to sai a zauna haka nan har ta gama idda in ta gama idda wani miji ya zo sabo in ta ga dama ta yi aure kila an fahimta in ko ba ta aure ba tana da dama ta zaman ta haka ne in mijin ta wancan kafire yan musulunta in ta ga dama ta koma garai in ba ta ga dama ba ta yi zamanta matsawar ta kare idda ina fatan mu gani in ba ta kare idda ba shi adda haƙƙi ya mai da ita ko ta su ko ba ta so ba in ta kare idda in ta so ta koma in ba ta so ba ta yi zamanta ina fahimci wannan yace ta duk hadisan da ka tara haka suke to kuma wannan kauri imamu shaukani yace kauli na inda yake fi gayatul kusuri sannan ambata yace ibn munzar shine ra'ayin shi ibn hazm shine mazhaban shi shine mazhabin shi hasan al-basri shine mazhabin shi dawisu ikrima qatada duk haka sun ka tafi sannan yace kuma kaulin umar da jabir ibn abdullahi da abdullahi ibn abbas fatawoyin su haka suka bada fatawa idan mace ta musulunta to shi kenan ba a cewa sarki sai ta zauna wata mawqufun nikahuha maukufun in ta ta ƙara idda in ta ga mata ga dama ta aure in wani miji ya ta aure kam alhamdulillah in babu wanda ya zo mijin ta yan musulunta in ta ga dama ta koma garai in ko bata ga dama ba ta yi zamanta amma ma dama yan musulunci cikin inda ta to shi kenan fa da muraja'atu ba ba zan yi kuma gane wannan wala kullu hali haka da bi suka tafiya insha Allah ta'ala hadisin amr ibn bin ana bihi an jaddihi wannan ta illarta da aka yi tarjuma kanta a daga game da rawun shi ne shi yasa aka yi tarjuma kanta wanda ha ahmad ibn hanbal ya ce dhaifi yanzu da aka samu matsala a hajjaju ibn arfa shi ya ruwaito shi hajjaju ibn arfa dhaifi an fahimta ya ruwaito shi gawa ya ruwaito shi ga Muhammad ibn Ubaidillah al-Arzali al-Arzali shi Muhammad ibn Ubaidillah al-Arzali matarukun nan shi al-Arzali din shi ya ruwaito shi ga Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi to kaga Muhammad ibn Ubaidillah shi an mutla ta hadisi ko kaga hadisin ya zama da'ifun jiddan ala kulli halin ina da mun karshen abu na gaba Cukun magana mu idan macen musulunta mijinta daga baya yan musulunta amma ta riga musulunta shi adda aure ne eh wa ali ibn abbas radiyallahu anhu ma qala aslamat imra'atu wata mata ta musulunta fa fatazawwajat da musulunta ta ta kare inda sai ta yi aure faja'a zawjuha mijinta yazo fa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah inni kuntu aslamtu ta dina musulunta wa alimat bi islam ta san na musulunta shi yasa ta yi sauri ta yi aure ta san na musulunta tun tana cikin iddarta amma sai sauri ta sauri ta yi mai ta auren ta kasu a ashe a haka ne eh, haka na fan ta za'a ha rasulullahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sance ta min zauji al akari da mijin gana ta na biyu ko ba haka ba wa ha ila zawjiha hal awwali yan mai da zuwa ga samun mijinta a zuwa duk tsohon mijinta ta yi da musulunta ko an fahimci wannan ana hadisi da rauni amma dai haka aiki ne shi ko ba haka ba ta hanyar sanadi yana da rauni amma ta hanyar hadisan da an ka tattara da wancan hadisin Abdullahi bin Abbas da hadisin Abu bin Shu'aib an abi an jaddi da wannan hadisi da wasu asanidu sun tabbatar da idan mace ta musulunta sannan daga baya tun kamun ta kare idda mijinta ya zo shiga musulunci fa huwa ala lisan kila an fahimta to amma ta hanyar suna sunadi hadisin ya da ramu sai mu abu na gaba wa an zaid ibn ka'ab ibn ujra an abihi qala تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني الظفار فلما دخلت عليه وضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا فقال البسي ثيابك والحقي بأهلك وأمرنها بالصدقة وانا حديثي ضعيف جدا hasali ma in kaddara ma ka ce mai mawdu'un kila ba kai laifi ba yawa in wanda a ciki uke himatul ko ba haka ba kuma imamu zahabi ya sa wannan hadisi wajen kafa dalili na cewa abu jamilu din ibn zaid din nan afai makare suna shi an mata rukun da muka zama shi an mutawa bil kadhib sai tawon ga hadisi akan kan hujjar cewa ƙarya ta don ba a taba jin wanga hadisi ba wanda kadiya ba ta ba faruwa ba ba mu taba jin wannan labari ba sai ga jamilu ibn zaid afai ko ba ku aku a ku wannan saboda haka amma duk da hukuncin nan amma dai ka danganta shi ga annabi ka ka danganta mu saurara mu biya daga zaid ibn ka'ab ibn ujra an abihi قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ سنة يأوي العالية وتما تدعك معالية من بني الغفار تأتي قبيلة بني الغفار إيه؟ أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها إن جاء النبي كما هكذا لو كتب أنا شكرا لجيشكم ana cewa da suwa ne nan sun kafo aka ce suwa waɗancan aka ce aslam na ƙabilar banu aslam sai ce aslamu salama Allah aka ce ga wasu nan su ma ta yace suwa na aka ce gefaru yace ce gefaru gafar Allah laha eh, manyan manyan ƙabiloli na ko suna da abu zarar gifari eh, shi ya jawo wasu musulunci eh, to an ce manzo sallallahu alaihi ya sallam wata daga cikin su falamma da khalaq alaihi da ta shiga gidan annabi sallallahu alaihi sallam ta shiga ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam wa da akiyaba ta shirya tuwahin jikinta ra'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga dikash ha da ta sa ko kusan kuɗi nan rehu ina jin ha da sakwata ta ko ba haka ba ina ta kuɗi yana sha ba san ta ba amma ina jin kuku gane masha Allah kuɗin ta nan tana kira ta wani mun wasallam ya gani bayaban wani katon tango bayaban irin mutum a ce ruwan zahi ko konewa ko wani rashin ya yi wurin wata katon wani abu Ga shi alamar ciwo na an warki shi a ya ba fakala annabi na ganin haka sai ce in zafi yake ya bace kasuwa ya me da kayi wa yi da halittu ko ma gida an gane ba a taɓa jin wanga ba in ba da ba in ba ga dalilu ne daidai ba an gane ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas muna da hadisi guda na mun sallar sallan ya taɓa sakin wata mata wadda ta ce a'udhu billahi minka ko wannan shi mun ka samu kuma hadisi na wanda yake ingantacce eh saboda ba san haka ba tana ce a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka annabi ya ce usri mu'ahid lalle ke ce Allah ya karke ke ne min tsari ga wanda ko wanne min tsari ga sai ya tsare shi an yi ya ko ba haka ba to mun samu annabi ya sake ta sannan mun samu annabi ya sake hafsa jibril yanzu ya ce masa mun sallar Allah kin sarki yake kamar da ita fa inna ha qawama sawama ko ba haka ba wannan ne mun same su amma in ba hadisan na biyu ba ina jin babu da wasu ko ba haka ba in muna da taimaka muna wannan ne hadisi ne ta ba an fahimta malam yace wa fi isnadihi jamil ibn zayd cikin isnadin hadisin jamil ibn wa amara la hadis salati ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da complete cikakken salatin sa eh bayan haka ba shi sa ma ban da mun fassara ba ko ba haka ba rawul hakim hakim ya rawaito shi wa fi isnadihi fi isnadin sa jamil ibn zaid akwai jamil ibn zaid abin ban mamaki ku saurara ma za ce ho wa ho majhul a san shi ba ma ho majhul ko wala cikin akhda'u ko hamu nawa na ibn hajar ibn hajar alimun da rijali shi ma da kai ne yace Jamilu ibn Zaid shadidu durki matruku min tabaqati sadisa yayi maganganu da shi da yawa ya lalata shi a cikin al da tahdiri ko ba haka ba ya da illo ne ta ba a karba hadisi ne to amma ne amma nan ya mai sai ce ba majhul majhul ne kan wanda illa ce illa ta hadisi ko hadisin majhul ko sai zahari yace la jamil ibn zaid ma'ruf na dogo cikin magana zaji ba cikin ilsa yake ba jamil ibn zaid ma'ruf bi shiddati surufi jamil ya dalil da ai sanan ne na mu mun san shi kai baka san shi ba amma siffar da mun ga sani gare shi bi shiddati surufi ita mun ka san shi shadidu surufi an gane ba sannan sai gargaɗo wanga hadisi ya jawo shi ya ce wa min manaki wannan yana cikin hadisan da ya kawo da aka mun munkaru hadisan da aka tabbatar da lalle da yi yana yana yana dan wani dan hali ko ba haka ba ko san ba wanda yace yana dan hali eh eh saboda haka hadisin bai tabbata ba in kun ka diba ko karshe ku duba baya yace yace wa khilifa alai fi fi ikhtilafan katira ba dalilin ibn zaid ba malamin sa ma ayi sabani akai ne da yawa sai samir ya ce da'ifun jiddan ko kasa ko ba haka ba fala kula ne wannan hadisi bai tabbata ba hana sauran hadisi guda biyu ko uku muna iya sai su wa an sa'id ibn musayyib أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جاء رجل أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها بوصاء أو مجنونة أو مجهومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات wani hadisi na sa'id ibn musayyabi da mai bi masa da mai bi da zuwa suna cikin hadisan da ta magana kan tambayar da an kai wancan satin da ta gabata tambayan mutum ya auri mace sai ya sami suna da wani ciwo ko ba haka ba shi ana iwarar auren yace eh malamai sun yi magana cewa akwai illoli guda goma sha uku aibubbuka guda goma sha uku da kasa a kwanci aure saboda su suka ce hudu mace kawai haddasu hudu namiji haddasu hudu sun yi tarayya sha biyu kenan ko to ko na yi kure kenan to bari mu bi su mu gani sha uku ya ce ya ce tashtarikani fi arba sun yi tare a cikin hudu bari mu lissafa na ɗaya aljununu hauka ina da ai mutum hauka ce nan ai hauka cewa wal juzamu kuturta ciwon zahi mutum ya kama kikkirewa wal barash barash skin disease na shi ma ba shi na mutum ya zan kwari-kwari duk da cewa suna fassara shi irin wasu translation yanzu haka suna ce mai albino wazaraya ko ba haka sun ce virus amma dai abinda malaman luga ta cewa virus ciwo na na fata kuma mai rabuna kila fahimci wannan kamar yadda juzamu mai rabuna har suna cewa da zamu da barasu yan uwan juna na kuturta ta kirewa mai gubuncewa da kuturta gaba a gubuncewa haka sun da zabu da barasu sannan da gozaiɗa shi ne ni shi ne fitowar bauli ko kashi yayin da aka jima'i shi ne gozaiɗa namiji ya kashi ko mace ta kashi <laughs> lokacin da aka saduwa wannan abin dama mamaki amma rashin lafiya ce wannan guda hudu sun ka ambata inda suka ce sun yi tarayya ko ba haka ba malaman dana suka ambata wannan sun su irin sa'id bin musayyabi wanda imam malik da su suka yi hujja kama kama har zuwa shaukani sai dai malaman mu na zamani kama kama irin su albani da bin baz sun kara da ciyoyin surutan zamani daga nan sun suka sa ciwon kanjamau sun saki ciki wannan sai ba su game da shi na cewa kuma yana da ai na aika mu mu ko da su suka ce to wannan na ciki ah, sai suka ce namiji yana da shi ma hudu hudu na namiji suka ce alkhisa'u wal jibbu wal unna wal i'tirafu sune guda hudu alkhisa'u shine zan bai da ruwan sayayyi ruwan sayayyi ne sun kwashe in ma ta hadarin mota ko ko kaddara ta hukunta ba a yahai haida su ba ruwan sayayyi an san ruwan sayayyi ko sannan suka ce jubbu shi kuma kuncewar sakare ko da akwai nun saye ne ko a yana da sun abu guda ne amma kare ka biyu kenan sun ka ce unna shi nan unna shine zakari ne zan ɗan ci ku can ya shige can shige suna ba da misali sai su ce hito kamar dan kamar kwarar gida ko ba haka ba kuma ya kwaras kwaras ko kaga ai bai komi ko ba haka ba bai shiga ko bai ko ba haka ba shi ne ulna sana suka ce na hudu wanda duka samun namiji in ikirari shi ne lafto ga shi da kayan ga unsa yayi ga zakarin amma ba su san shi ikirari shi ne lagan lagan to shi na wannan su hudu sun kace waɗannan hudun su ne na namiji kila an fahimta in kuka ji ba duk shirutoci na dai waɗanda an samu su namiji saboda suna da alaka da al'aura ko ba haka ba kuma al'awar namiji rashin unsayin rashin zakarin zaman karamin zaman zakari karami ko ko zama ne da nemewa kudu ko suka ce mace a nan muka samu abin nan mace biyar nan ga gashi ya kawo ashe sha uku sun fito kenan mace biyar suka ce tana da rataku tana da karanu tana da afalu tana da zaharu tana da istibda'u duk wannan kalmomi na na su masu fikihu suka ce rataku shine ya zan farjin ya ɗinki yawa mashigar zakari ta ɗinki babu da haka wannan kila din da ko ba haka ba amma yanzu yake an samu ci gaban ilimi ana zuwa a operation ko ba haka ba kuma a gyara wurin kuma ya zama ana iya mu'amala ita akan haka amma dai a da da yake kila babu wannan ilimin sai ya zanda an ce kuke nan ba ta da mashigar zakari sai a ce bata ya lalace abu na biyu cikin illolinta akwai abin da aka ce ma karanu shi ne kaho da kasan ba da kasan suna alkarnu ba shi ne wani abu ka hitowa daga cikin farjinta sai ya toshe wurin ya hana zakarin namiji shiga cikin farjinta kuma babu da aka yi in an yankai a samu matsala in kuma an bashi ba isa saduwa da ita wannan shi ma ada ce sannan akwai aflu aflu shi ne duk da wannan yana yawa ya samu namiji amma ba wasu sa cikin namiji ba zan ban mamaki sai suka ce gwaiwar farji zan yi ba ko akwai gwaiwar farji amma namiji na gwaiwa ko amma sun fassara a nan sun ka ce gwaiwar farji cikin farjin ta ka fitowa sai ta hana mashi ko ta hana mace mu'amala da ita shi ne aka ce mani a afu sannan akwai bakaru bakaru shine ɗoyi warin farji ko kuma warin jikinta hafu wannan ana haihuwar mace da shi wasu na cewa hawarin kashi wannan daga shi na ma ɗan yau ko ko arnan yau ko ko ce ni abin kiyo shi kai su dabar da shi ko a ce sai da miji ya shiga ɗakin ta sai kama jin warin jaba ko ba haka ba yanzu akwai irin waɗannan matsaloli na sihiri da aka sai a ce a kaurace masa abu na gaba shine shine suna ce na shi shine kusuwar farji da kusuwar fitsari ta ɗauke ko kuma ta zan guda wurin fitsari shine shine wurin kuma saduwa ina da waɗanda su ne guda biyar suka ce da sharaɗin a auro ta ko da ta aure ta tana ci ba ka aure ta ta samai ba a fahimta ka auro ka da shi ko ta aure ka da shi ba kana aure da ita ba ta samai kila an fahimta wannan saboda da sun zama an baka in ta ka sai rashin lahiya alhaji rashin lahiya gare ka tsare ta ko kuna tare to kai Allah tura maka dan mata magani wujuban kaka ce ubanta babu inda yanka ce haka in ka fahimci hadisin to ka fahimci shi babban korina bauta ta karanta hadisin wanda zamu bi insha Allah yana ta cikin nafaka abinda an nafaka ba mace wurin kwana da kuma tufafi da ciyar da ita da shayar da ita da neman mata magani sannan da biya mata bukata ta kwanciya kila kwanci wannan waɗannan malam waɗannan su ne abubuwa guda goma sha uku aka ambata an fahimci wannan to sai mu koma a hadisin a gurguje mu karasa sa'id Musa ya ce umar bin khattab radiyallahu anhu ya bare wata fatawa yace ma rajulin tazawwaja ra'atan tun namijin da ya aure mace fa da khala biha aha ta mai ita kuma ya faru da ita sai da ya da ita fa waje da habar so a sai ta ta sa ciwon fars cikin dijisna aw majanuna ko ya same ta mahaukaciya aw majazuma ko ya same ta mai gunciwa kuturta mai kutura kuturta ko tana da kuturta ko kuturu mace ba kuturwa da ku na to fala hasadaku tana da ta sai masisi ya saboda ya shafe ta amma wa huwa lahu alaman man garrahu minha suna magana wa huwa lahu alaman man garrahu minha duk wanda ya san da abin ko uban ya fara ita kowanta ko kaninta ko uwan ko ko ɗanta ɗaya daga cikin su wanda ya ba da alhali ya san da ciwon ya koma ya biya shi kila an fahimta wa huwa lahu sadaqin nashina amma akan wa alaman garrahu akan wanda ya rude shi min hada ita amma ruduwa nan ba wanda abokin da ya ce ba Allah da wance ba tun da shi bai san komai ba a'a wanda ya baka ita kila an fahimta mhm. to a fahimta wannan hadisi na da rauni shi yasa sai an diddiki an diddikin su magana raunin sai a ci hadisi da isi amma hukunci biya kusa hukunci guda samu tabbaci a wasu wurare hukunci guda bai samu tabbaci ba sai mun ka aje shi hukunci guda samu tabbaci na cewa ciwo na mai da mace ciwo na wawar aure musamman ciwo mai rabu amma hukuncin da ba a samu ba a ingantacce a ce a biya ka kina fahimta Tunda da ka samu da ita shi ke nan, to kana sada kan banza to kuma ka je waje da yasa ko ba haka ba wanda ya tsaro ita shi zai ka ko kai shi da fahimta to kasancewa hadisi ya taho da wani hukunci kuma hadisi yana da rauni to amma ba a samu shahidi kawai ga kana ba suna da rauni shi da fahimci wannan amma lalle in jami'a ko wanda ana abu in dai haukar da ba a warkewa ta ko ba haka ba eh. mutum waye hadisi na ba'ifi saboda mun kace mai saboda mun kace mai ba'ifi saboda yake dai kowa sun sai ilimin musayyin wannan ne da bugawai duka ce ma afal mutakaddi ne ko ba afal mutakaddi amma dai bai kawai ya ga kacewa ko ba haka ba saboda ba malamin hadisi bane sabin da muka so mu ce dai sa'id ibn sayyid ana yin shekara ta 22 bayan hijira 22 bayan hijira Umar bin Khattabi ya rasu shekara sai samu karatu gare eh ko yana yiwa to alama kenan dole ya yi ga wani tunda ba mutan ya yake ko ba haka ba don sai kala to ga ji shi abba hadi ba majhul jahala kuma illa ka ga jahali an fahimta shi illa hadisi wa rawa sa'id aidan an ali nahawahu wa zada sa'id ya rawaito wannan amma kakkace wani nan kakkai wani kure kace wani sai kace sa'id ibn musayyib hmm. in ka haka sai kai kure sai ka ce sa'id ibn mansur malami na an gane ba ina cikin tsabaka ina cikin ta goma sha uku don ya zo ya zo kusan bayan in ma bai zan karnin bukari ba to bayan bukari yake na dan manta amma za mu duba karatu na gaba yana da sunan nashi ana ce wasu sunan sa'id ibn mansur an gane ba to shi ya ruwaito hadisi to mun san shi malami na mai rubutu na ba ma'awi bane ko to fahimta an ali na hau daga ali to kenan tsakani da ali wa a tsakani shi za mu ci ko yawwa to wanda a tsakani ya hayabun sa'idin a tsakani an gane ba a sha'abi a tsakani ko daga sha'abi daga ali bin abi talib shi ko imamu sha'abi shi ma bai zamanin guda da ali bin abi talib ba hasali ma ko da an kaye shi ali bin abi talib ya To shi ma an samu ni an samu inqita'i hadisin ya koma a gidan jiya ko ba haka ba kila da Allah ka ci a ah, to ai Allah ya wata malam a ah, an ce an ka samu hadisai biyu raunanannu ana haɗa su zan guda ko to ban da irin wannan saboda jahalar da an ka samu tana iya yiwa tun mutum guda ka da an fahimta kila yawa sha'abi daga sa'id ya roito shi ko sa'idun hayya waje akwai bukatar ga wanda ya ji ina fatan mun fahimci wannan wazada ya ƙara a ruwayar wasa ibn surin ya ce au ha ƙaramin sai an ce an sami suna da barsa'u an sami da barsa'u ko majanuna ko majazuma au ha qarnu ko suna da abin abinda ka toshe zakai ko farji ko fa zawjuha bil khiyar ko an ba ta zabi fa in ha in ya shafe ta to kaji fala hal maharu bi masahalla min ha ta ci zakin ta saboda zuwa ɗaya da abin da ya halitta na farji sai an ba ta zaraki amma batun ya koma a biya mai bata taso ba wannan hadisi ya rauni shi ma abu na gaba wani wa min dalili sa'id yadda aidan an koma kuma ruwaitowa kana kada umaru umar bin khattab yayi hukunci fil inni ga mai guntu ko mai karamin zakari zakari can kifi ya shige bai taba mikewa umar ya ba da umarni da aka kawo kara gaba ga rai an yi ajjala sarkin a baya shekara guda ba a kwanci aure a tahi sai ya magani muddat idan magani an baya shekara guda wa rijaluhu thiqatu rijalun wannan hadisi a mitattuna amma duk da haka nan da'ifi na don amince musu amintattu daban to ba ita illa ba illa sa'id ibn musayyibi bai yi zamani guda da Umar ba tsakanin su akwai shekara 20 ko ba haka ba al aqalla goma ko ya Umar ya mutu sha sha biyu ga sha biyu sha biyu shekara goma sha biyu bayan hijira ko ba haka ba an haifa sa'idu musayyabi shekara nawa 22 bayan hijira bare mai fara karatu shi ne da sun gani gane har ba mai fara karatu ba bai jarinta bai kunciya bai wasa da yara sai hankali ya tasa ne fara makaranta 20 haka ne shi, ko ba haka ba eh sannan ya fara karatu sannan ya fahimci wani kaga akwai yan kitabu ina fata mun gane amma wagga magana ta kashi na cewa a ba mai guntun zakari tare da shi na ɗihi wanda yana da babban zakarin ko dogo ko mai kauri amma bai tashi a bayan shekara guda hadisi ya inganta da na bin Abi Talib ku diba can kasa a cikin tahqiqin ne, can kasa duka shi ba ta kasa shahin na 308 yace walakin na sahha hadisi ya inganta an ibn an ibn Mas'ud kala Abdullah ibn Mas'ud bi lafzin da rafa dinai yu'ajjalu al-inni ana jinkirta malaki ko wanda zakarinsa bai tashi sanatan shekara guda ya je ga magani fa in jama'a in ya samu lahira, ya zo ga mata ta cikin shekarar nan guda bayan shekarar nan guda alhamdulillah shi ke nan arba su har arba da su wa illa amma idan bai warke ba har shekara guda ta zagayo furrika bai rafa ma araba su rawahu ibnu abi shayba bi sanadin sahihi shi wannan akwai shi kila fahimta to daga wannan duk illar da ta hana namiji ya zo ga mata kai da wannan aka hukunci a ba shi tazara da magani ko ba haka ba in abin da yana da alaka na da yanayin shekara a ba shi shekara guda zo akwai abin da da alaka da ne shekara wani da hunturiya ta ba bai da kata musu bai ya zuwa ga mata ta hutu ne ya ta, da ana kayi bai ya komi akwai wanda annan akwai wanda ga damana shi ko haka yake shi da ma wani asiri an kai ya fara zuwa noma ya bugi raba shikenan ne ya kwanta akwai wanda fasara ya da wannan in ka rubuta kitabu tib ka karanta tib za ka samu hakan akwai illolin da ka samu wata wata akwai illolin da ka samu eh, hunturu ko bazara ko wani abu su masu harkan magani sun san da wannan to shi in abin nan na da alaka da lokaci to sai an ba shi lokacin duk ya zagayo sai an fahimta tun kila cikin damuna abban ya zuwa to damuna ta yi wata ɗaya mai zuwa ba sai a ce a raba su a a ce ke hankuri damuna kai ta ko ba haka ba da ta wuce shi kenan shi da afan shi ne to Allah ta mutane insha Allah ya hankuri lokacin karatun ya tsaye da yawa alhamdulillah masha Allah barakallah insha Allah wannan muka zo ƙarshen karatun wannan satin na wannan masallaci sai karatun gobe da aka yi wancan masallaci na gaba na mawaɗa kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi Allah ya bashi lada ta karantarwa wannan karatun da aka yi mana mu duka da mu da shi Allah ya sa ya zama sandan shiga mu aljanna a muna tambayoyi kamar haka wannan dai ba tambaya ba ce illa shawara ce ko kuma koke zuwa ga malam ya ce malam da Allah a rinka kulawa da lokacin tsaye da karatu domin akwai masu karantarwa wani wuri kuma akwai masu fita aiki kamar masu aikin asibiti da dai sauransu saboda haka wani lokaci akan kai har zuwa karhe tara kafin a tashi wannan dai koke ne an jiya kuma to sai tambayar mu ta sadin da muka karanta ban sani ba ko yau muna iya sata menene hukuncin auren da aka yi alhali yarinyar tana da ciki ba tare da sanin gidansu ba ko mijinta ba kamar yadda yake faruwa yanzu mata suna zuwa wajen samarinsu su kuma sadu da su cikin lokacin bikin aurensu da yake lokaci an ce yayi ko ina gani ya kamata a ce mu tsaya ko ba a hama ba takwas da ishirin da takwas kuma kusan mai karatu ya abin nan za na ce mana zan ka tuna min ko ba haka ba to ala kulli halin kuma wannan tambayar ina jin shi muka yi mu bari har mu zo idda ko in kun tuna saboda za mu yi idda mu gani karuwa ko wata hankali tana idda ko ba ta yi in ma tana yadda waka ta kuɗin cin abinci ya ta gaba yadda ko ina jin an hakuri da haka nan sanan kuma bari mu bishara da aka bamu mu tsaya nan insha Allah sati mai zuwa sai mu kokarin mu tsaya cikin awa ɗaya insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk